bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya daidai da daren talata wanda ya zama shine daren uku ga watan safar hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya zama daidai da ashirin da tara ga watan agus miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne darasi na goma sha takwas cikin wannan littafi mai albarka muwatsa wallafar al'imamu malik ibn anas al'imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau babi na tara ƙarƙashin kitabu tsohara babi da yake cewa babul amalu fil alal hufaili. wannan yana matsayin takminatan ne lima qablahu babi da ya zo kafin wannan wannan yana matsayin ciko ne a kansa mun karanta hadisai da dama a babin baya shine babu ma a fil masi alal ne. babi dangane da nassoshi da suka zo akan shafa akan hufi bayan ya kawo waɗannan hadisai sai kuma ya ce babul amali fil alal ne babin aiki na shafa akan kofi ya yi mana irin wannan a baya da ya ce babin alwala sai zo babul amalu fil wudu'i kenan wannan abin da yake nufi can duk hadisai da suka zo bayani ne akan shar'antuwar shafa akan kofi kenan babin da ya gabata kawai ana kawo maka hadisai ne da suke nuna maka cewa shafa akan kofi abu ne da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da tabi'ai ba bayani ne akan hukunce-hukunce da sauransu ba kawai bayani ne akan shar'antuwan to yanzu an samu sa wato tabbatuwan shar'ancinsa to yaya aikin yake wato yaya sifar shafan kawai a takaice wannan babin kamar babi ne da yake nufin babu sifatul masi alal kuffaini babin sifa na yadda ake shafa a kan kofi ɗin. malam yace qala haddathani yahya an malikin an hisham ibn urwata annahu ra'a abahu yamsahu 'ala al-khuffayn qala wa kana la yazidu idza masaha 'ala al-khuffayn ala an yamsaha zuhurahuma wala yamsahu huma. yake cewa malami na ya haya ya zanta mini shi kuma ya karɓo daga malamin sa Malik al-Imam Malik ya karɓo daga Hishamu dan Urwa Hishamu dan Urwa kuma annahu ra'a abahu lalle ya ga babansa to wai baban nasa shine Urwatu bin Zubair ɗin kenan Urwatu bin Zubair kamar yadda muka sha haɗuwa da sunan shi tun a farko muna yawan cewa almajiri ne na na Aisha radiyallahu anha shi urwatu bin zubair ba sahabi ba ne, tabi'i ne sannan kuma a cikin tabi'an yana cikin tabi'ai masu daraja sannan kuma yana cikin waɗanda ake lissafa su da cewa suna cikin alfuqaha saba'a wasu manya-manyan malaman fikihu guda bakwai a cikin tabi'ai suke yau kowa sai ya irgo su alfuqaha saba'a haka takensu yake yanda ka ga akwai kulafa'ul arba'a alifai guda hudu na sahabbai abubakar umar usman ali to a tabi'ai akwai waɗanda ake kira alfuqaha saba'a kowa sai ya ba mu sunan guda ɗaya mu fitar da su sunayen manyan malaman fikihu na an ka rike kayanka kafin a zo kanka Dan yanzu ka ba wani ne da yiwa kafin a zo layin ka kaga ya ɗauka. Don haka shi wannan urwatu bin Zubair a cikin fuka haƙu saba'a ɗin shi ne namba wan. Yawa kaga zan zo na faɗi ɗaya saura shida ne. Yana shi ne na farko za ka ga sunan shi, urwatu bin Zubair, mahaifinsa kuma shi ne Zubairu ɗan Awam. Zubairu ɗan Awam ba kamar da ake cewa Zubairu dan awam ba ba bane babu shadda akan wawun din Awam ainun din ne ma ke zuwa da shadda Zubairu bin Awam Zubairu dan Awam to Zubairu dan Awam kuma kaga sahabi ne mai daraja Karshen kololuwan daraja ma yana cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna tun a duniya to a wurin Zubairu dan Awam Zubairu dan Awam matarsa yayar na na Aisha ce ita ce Asma'u binti abibakar Da kaga Urwa ɗan Zubair yana matsayin ɗa ne a wurin na na Aisha, domin ɗan Asma'u din ne. To kaga shi ya sa zama kullum yana wurin na na Aisha, a nan ya rika ruwaito hadisai da dama a wurinta. To a cikin ‘ya'yan Zubairu ɗin shi yaro ne, domin Abdullahi bin Zubair yayansa ne nesa ma ba kusa ba tsakaninsu, dan Abdullahi Dan Zubair sahabi ne. da aka ma yana cikin al'ubadilatul arba'a da muka sha magana a kai. To banda shi Abdullahi ɗan Zubair, akwai kuma Mus'ab ɗan Zubair ba <clears throat> a wannan kai Mus'ab ɗan wannan ɗan Zubair ba Mus'ab ɗan Umar wancan da aka sani ba wancan daban. Akwai Mus'ab ɗan Zubairu ɗan Awam ɗin. Sannan kuma akwai wani yayansa har yanzu wanda ake kira da abin nan sunan shi ya kwanta mu kuma wannan ma yana matsayin ɗan uwa ne a wurinsa abdulmalik dan marwan wanda shahararre ne a cikin kulafa'u na banu umayya to shi wannan abdul uh, urwa shi asalin burinsa dama kawai ya samu ya samu ilimi masu yawa kuma ya mutu a jikin ka'aba kuma Allah cika masa burinsa ya zama jikin ka'aba ne majalisin ba da karatunsa kuma a nan aka zo a kashe shi in kisan gilla aka yi masa shi babban burinsa kenan an haife sa ma lokacin saura shekara ɗaya sai na Umar ya rasu kaga ashe shi tsakaninsa da annabi ma akwai shekaru da dama don haka wataran suna zaune da shi da ɗan uwansa Mus'ab da kuma Abdullahi bin Zubair ɗin ma da su Abdulmalik ɗan Marwan suna matasa suna yara, sai suna hira kowa yana faɗan irin burin da yake so ya cimma a rayuwansa. Abdullahi ɗan Zubar ya ce yana so ya zo ya mulki a Irakaini wato Kufa da Basra. Shi kuma Mus'ab ya ce yana zo ya zo ya mulki Makka da Madina. Abdulmalik ɗan Marwan ya ce yana buri ya mulki duniyan duka. ana nan sai ga shi bayan mutuwan yazidu dan mu'awiya sai ga waɗannan dukkan shi kuma kai a lokacin rotu dan zuwa suka ce kai burin ka fa yace ko burin ku duk na duniya ne aini buri na in tara ilimin addini sannan in mutu a wurin ka, aban hadu da Allah lafiya kuma ana nan sai ga yazidu dan mu'awiya da ya rasu waɗannan da suka yi burin mulkin sai ga su sun zo suna yi wa mu dan zubair mubaya'an shine shugaba sai da aka kashe shi sannan suka fara samun mulki ma daga bayansa dan ka ya ya cika burinsa wurarensa, habbai ya rika bi da tabi'ai duk inda ya ji akwai ilimi a wurin wani to baya kasa a gwiwa zuwa yake ya ga ya samu ilimin in ya je ba wurin hutunsa kuma sai jikin ɗakin Ka'aba ya lazimci na Aisha radiyallahu anha shi yasa galibi in kana bin masail ɗinsa za ga so da dama in ka ji an yi wa nana Aisha tambaya to urwa dan Zubair ne baya barin ta ko da yaushe yaji wani abu ya mishi Ishkali ya rika ta a addini to take kawai zai ta wurin nana Aisha dan uwa ce a wurinsa to a can yake zuwa ya samu ilimi masu ɗimbin yawa to a cikin fuqaha usaba'a din nan wasu manyan malaman fiqh da ba a yi irin su ba to sunan shi shine na farko na biyu wane ne sai an lissafa ba zan faɗi ko ɗaya ba kuma na faɗi nawa shine urwa na nafe? Waya nafe? to ba mai suna nafi kuma a ciki na Abdullahi bin Umar ai sahabi ne an ce maka tabi'ai ne fa hmm. to shaman ya ba ku satan sa kun magana da da kai Sa'idu dan Musayyab kuma dama shine na biyu ka kwaci kanka na'am ba ka karo ɗaya madadin jama'an ka ba a ina sufyanu sauri kuma ai ba tabi'i bane tabi'u tabi'u ne abdullahi bin dinar ina na'am mugira dan ba sahabi ne na'am ya dai waye abdullahi dan dina duk tabi'i kawai yana cikin fuka wasu ba ne eh, duk wani tabi'i kawai to su tabi'an su bakwai ne <laughs> shi ma yanzu wannan ai nafi'u da ya faɗa malami imamu maliku ne ko duk malami imamu maliku kawai shi kenan su bakwai ne tabi'an fuka hausa ba a kace ai da aka ce cikin sahabbai akwai asharatul mubashirina bil janna ai ba su ne iyakan waɗanda aka musu albishir da aljanna ba yawwa Abdurrahman bin Khattab tabi ne shi ko sahabi ni ban san mutumin ba ma Abdurrahman bin Khattab tabi wai wai Abdurrahman bin Auf ko Abdulrahman bin Auf wancan sahabi ne bin Khattab kawai kai kanin sai na Umar ko yayan shi shi dai kawai Abdulrahman na haka je ka tafi duniyan tunanin ka in ka gama ka dawo Abdul Almajin Abdullah dan Umar sunan shi Abdulrahman dan Khattab a wani littafi ka karanta sunan shi ne a ina karanta sunan nan Eh? a wannan littafin to budo mana mu gani ka duba a hankali in ka samu sai ka daga hannu na'am mun sami har yanzu ba mu sake jin motsi ba to bari ba da ɗaya har yanzu ubaidullahi dan abdullahi dan ba na faɗi ɗaya yanzu na faɗi biyu an samu uku saurawa hudu ba kai magana ba Ubaidu bin ka'ab sahabi ne shi ba يحيى بن عبد الرحمن بن خباب باجي to haƙus da ba a shahararrun mutanen nan ba a san su ba ga sunayensu cikin hadisai Me ba a karanta littattafan fikiwa. ai kai fikihu baka san waɗannan ba ba fikihu kai ba ka ji yawon buɗe ido kuma idon bai buɗu ba ka dawo yanzu bashi za a bari in ya zama bashi kuma da tara za a kawo sati mai zuwa ai ba zan karɓi garin nan ba ba garin da zan karɓa ai buka haƙusa ba ba a san su ba abun kunya wa majalisun, ai ai kar a je mu ma a sifika kuma an ji wannan ko mata za su jero fa kafin a tashi za ka yi browsing ba to kafin a tashi a haɗo su eh, mun aje uku a gefe in ba a samu ba sati mai zuwa za a kowa zai ka bakwai din kuma a ƙara miji da wani a sami. Eh? ina ba abu ne sar baya ciki ba ka kubuta ba <laughs> ka je ka nemo na'am to shi dai urwa ɗan zubair shine na farko cikin fuqaha usaba'a din nan to sai ke cewa shi wannan abdullahi ɗan urwa wannan kai urwatu bunu zubair kaga yanzu ɗan shi ne yake ruwayan hadisin shi hisham ɗan urwa kaga urwa yana da ɗan hisham to wannan Hisham dan Urwan yace ra'a abawu ya ga babansa shine Urwatu bin Zubair ya ga baban nasa yamsahu alal khuffaini yana shafa akan khuffi ai sai da Abdul Malik dan Marwan da kanshi yake cewa man arada an yanzura in rajulin min ahlil janna falyanzur ila urwatu bin Zubair ya ce duk wanda yake so ya ga ɗan aljanna to ya je ya ga urwatu ɗan zubar ɗan aljanna ne in ji abdulmalik ɗan marwan to yake cewa ya ga babansa wato urwa isham ya ce ya ga babansa mai suna urwa yana shafa a kan kuffinsa. bala sai ya ce wa kana la zidu kaga ga aikin kenan yanzu ra'a ya musau alal kufan ba manta mun karanta makon da ya gabata hadisi yana babin baya shar'antuwan shafa akan kofi malasa yace wa kana kuma baban nawa urwatu dan zubar ya kasance la yazidu baya yin kari idza masaha alal khuffaini in yay shafa akan khuffi ala an yamsaha zuhurahuma akan yayi shafa akan bayan kafan wato saman kafan wala yamsahu budunahuma kuma baya shafan baɗininsa wato abinda ake nufi maganan ne a kaice. yake cewa "Ka ga babana in ya zo shafa la ba ya yin ƙari ƙari akan mai to ga asalin shafan masu masaha alal ne. idan ya yi shafa akan kufinsa to ba ya ƙara wani abu to wani shafa ke ce ala an zuhura huma" ya shafa saman kafan wala yamsahu huma. ya ƙi shafan kasan ya haka abin da yake nufi yana shafan sama da ƙasa kenan in ya zo shafan kofi ba ya shafan sama wala na kuma ya ƙi shafan ƙasa baya haka laladin korewa ne kenan in ya shafi saman to sai ya shafi ƙasan to daga shafan sama da ƙasa ba ya ƙara komai yanzu kaga yanzu wannan asarin me yake nunawa yana nuna cewa yana shafa sama da ƙasa duk da akwai waɗanda suka fahimci na asarin kuma da cewa a'a yana shafan saman wala na huma amma baya shafan kasan kuma yana ɗaukan ma'anan a haka akwai wanda sun tafi akan wannan sai dai shi al maliku yanzu ya kawo maka babin yana nufin shi urwatu dan zubar sama da ƙasa yake shafa da haka ya karkata a ma'anan duka biyu yake yi sama da ƙasa yanda muka kwatanta ran nan ɗayan hannun yana sama to a wannan na su malikiya kuma za ka sa ɗayan hannun kuma a ƙasa aka za ka jawo sama da ƙasa ake shafa suka ce kai ɗaya bai yi ba wa haddasa ni an malikin annahu sa'ala ibn shahabin anil masihi alal khuffaini kaifa huwa fa adkhala ibnu shahabin ihda yadayhi tahta hata khuffi wal fauƙahu sun thumma amarrahuma to kaga shi yasa ce wannan na saman yana nufin shafan sama da ƙasa ne domin waye ba da labarin Hisham ne to yanzu gashi yace wa haddathani an malik ya haya ce malik ya ban labari annahu sa'ala bin shahab lalle al-imamu malik ya tambayi malaminsa ibn shahab wani ibn shahab ko da yake ba shine hisham wancan ba wannan ibn shahab daban ne muhammad ibn shahab az-zuhri Maliku ya tambayi Muhammad ibn Shahab ne Zuri anil masi al-khuffaini dangane da shafa kan khuffi yace kaifa huwa yaya shafan yake fa'ad khala ibn shahabin sai muhammad ibn shahab ya shigar da ya daihi ɗaya daga hannayensa biyu ta hatar kofi ɗayan ya shigar da shi ƙasan kofi wal ukura ɗayan kuma fauqahu a saman kofi thumma rahuma sai ya ja hannayen ya wuce da su kenan shafan sama da ƙasa yayi yanzu ya nuna ibn shahabin zuhri ma a haka yake qala yahya yahya dan yahya laifi yace qala malikum yace malami na maliku yace wa qawlu ibn shihab maganan nan ta ibn shahabin cewa a shafi sama da ƙasa maliku yace habbu ma sami'tu ilayya shine mafi soyuwan abin da ni na ji fi zalika akan wannan matsala kenan ya jiyo masail da dama dangane da a shafi sama kadai ko a shafi sama da ƙasa yace to a maganganun yace na fi son wannan na ibn shahab din da al malik shi anan ya fi karkata za a shafi sama da ƙasa kuma kaga a waɗannan babi da ya kulla ya ka waɗannan a matsayin hujjojinsa kuma kaga hujjojin suna da ƙarfi amma bari mu dubi wannan littafi na sai fikihu sunna na Abu Malik ce mahallul matsi wa sifatuhu wurin da ake shafa da sifan shafan kofi yace ce mashru'u abinda shari'a ya tabbatar fil matsi alal idan gane da shafa akan kofi an yamsaha zahiruhuma mutum ya shafi saman kafa la batinuhuma banda hasan marratan wahida kuma shafa so ɗaya ne ba so biyu ko uku ba li hadisi ali bin abi talib yace sabida hadisin ali dan abi talib kala na ali yace law kana dinu bir ra'ayi da addini da son ra'ayi ake yi la kana asfalul khuffi da kasan khuffi zai kasance aula shi fi cancanta bil masihi da shafa min a'lahu sama da sama tunda kasan ake takawa Ya yace "La'adar Aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na ce, amma da kaina na ga manzon Allah yamsahu ala zahiri khuffai yana shafa ne a saman khuffi to kaga kenan me na ali ya tabbatar da cewa a saman khuffi ake kuma yace haka annabi yake yi to kaga yanzu waɗannan asarai da maliku ya kawo su kuma duka babu wanda ya ce daga annabi fahimta ne daga sahabbai da wasu tabi'ai duk da su ma dai hujja ne amma za ka gwara da na manzan Allah na annabi ne a gaba. Wa haza mazhabu sauri wal auza'i wa Ahmad wa Abu Hanifa wa ashabihi. Sai Abu Malik ya ce wannan shine mazhabin Sufyanu sauri da al-Imam al da al-Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa da almajiran Abu Hanifa. Duk waɗannan sun tafi akan cewa shafa akan kofi saman ake shafa ba kasan ba. Wa huwa sawab Abu Malik ya ce wannan shine magana daidai. yace amma wa qala malik wa shafi'i sai dai al-imam malik da al-imam shafi'i su suka ce yamsahu zahiruhuma wa batinuhuma sama da kasan za a shafa kaga na maliku ai yanzu ana wa in iqtasara ala alahu amma da aka suka ce amma in mutum ya takaita shafa iya saman ajza a yayi ba laifi ne eh, ba sai ya bata suka ce yayi wasu dilla lahu bi hadithil mughirati bin shu'ba suka kafa hujja da hadisin mughira dan shu'ba mugira dan shuba ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tawaddu'a yayi alwala fa masaha asfala al-khuffi ya shafi kasan khuffi wa a'lahu da kuma sama kaga suna da hadisi sai ce wa huwa da'ifun sai dai wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba bai inganta ba bal bari baka ba as an mugira abin da ya tabbata ingantacce ma daga mugira dan shuba kauluhu fadin sa an samu gira dan shuba da kanshi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah masaha ala zaharil khuffain ya shafi saman kuffi fala yakunu al-masu illa a'la al-khuffi faqat dan ka shafan kuffi ba kasancewa sai a saman kuffi kadai fa in iktasara ala al khuffi amma in mutum ya zo shafan kuffi sai ya shafi kasan duna alahu bai shafi saman ba lam yujzihu al-masu shafan bai yi ba da haka ba zai alwala ba zai sallah da shi ba ka tafi kasa ba sama wannan bai tabbata ba wallahu a'lam yace wannan mas'ala Allah shine mafi sani akai to kaga wannan ya warware mana masail din da haka waɗannan hadisai da maliku yanzu ya ka duk ba a cewa ba ifai ko kaza amma dukkanin su babu wanda ya je ga annabi abin da ya tabbata daga annabi shafa ne akan saman kadai to shine kawai abin da ya tabbata to amma abu malik sai wani tambihi dangane da shafa akan kofi din yace tambihun budulanul matsi la ya'ni intiqadul wudu wata matsala ce kai ne kai alwala kai shafa akan kofinka safanka ko kofi kai sallan azhar da shi da kai sallan azhar ka sa kofi kai sallan la'asar magariba alwalanka bai warware ba amma sai ka cire kofinka to shin zaka sake alwala ko kuwa ya ka samu magana hudu wasu ka ce ka taya hufi yi eh, to sai ka sake sabon alwala ka ya baci wasu ka ce a'a ba sai ka sake alwala ba amma sai ka sake wanke kafanka wasu ka ce in a lokacin ka cire to ka wanke kafanka in sai da ka ɗan yi zinkiri ka ci minti goma ashirin talatin sannan ka wanke kafa ba wani wanke kafa tun da ka ɗan daɗe ma baka wanke ba to alwalan ya yi iskiya ka sake alwala amma in a lokacin ka cire sai ka fi da ruwa ka wanke toka ka kubuta sai magana na hudu suka ce ya cire ba komai alwalan shi yana nan wannan shine magana mafi inganci kana da kofin ka kai alwala kai ta ba tun kafin kai sallah sai ka cire ba wani sake wanke kafa ba wani sake alwala ka yana nan babu wani sabon abu da zaka sake na alwala ko wanke kafa ba sai ka sake yin ko ɗaya daga cikin su ba sai na ƙarshe ran nan mun fara magana akai almasu ala ghiba'ir ra'as shafa akan abin da ya rufe kanka na farko shafa akan rawani shafa akan rawani hadisi ya tabbata ko a cikin sul bukhari wannan bulugul maram ma an san akwai hadisi akai annabi ya shafa akan rawani wannan mas'ala ce wanda babu wani abin na akai sai dai shafa akan rawani shi ma yana da sharaɗin sai in ka sa rawanin da alwala ko ba alwala za ka yi shafa akai ga abin yake ka san hofi ba ka yi shafa kai ba sai da sharaɗin lokacin da ka sa kana da alwala shi ma rawanin sharaɗin sai in ka sa kana da alwala ko kuwa ko ba alwala akwai hujja sai da alwala akwai hujja na eh, kai kiyasi kai na'am da haka kiyasi kai da na safa to masha Allah me sharaɗin kiyasi eh, kiyasi yana da sharaɗi guda uku ai sai sharaɗin sun cika sannan ya zama kiyasi aka samu wuri ɗaya bambanta to ya zama kiyasun ma alfarik to kawo mana sharuɗin wannan sharaɗi sharaɗin tabbatuwan kiyasi sai an samu kamanceceniya tsakanin abin da za a yi kiyasi da shi da matsalan da ta zo a baya. Wannan kana maganan alƙiyasun lazi yanzu ne a yi, iyasin da zai aiki, amma ana maganan farko shuruɗu, shuruɗu wafuru alƙiyas, sharɗantuwan cikin iyasi. Ka ka duba littattafan usul fiki za ka gani, sai an samu sun zo wuri ɗaya akan illa. to a nan tun a illan akwai matsala. Shi dama kanka da rawani da ba rawani mai kake yi, ce da rawani za ka wanki. <laughs> Ba ga mala inuwa ya faɗa kawai sai fuska ba, sai barku da jidalin. za akwai haɗin kiyasin zai haru da na kafa, shi kafa in ba safa mai za ka yi, in kuma da safa fa. to shi kuma kai da rawani da ba rawani ai shafa ne ta yi dogon turanci akan shafa akan rawani ko babu kawai dai a ce zai cire shafa kan shi a zai iya shafa kai to tun da shi kai da rawani da ba rawani shafa ne to ba ta raɗin cewa sai in an sa shi da alwala ko ba alwala za a yi shafa a kai ko ba a sa shi da alwala ba kuma shi ba shi da iyaka a ce to yini ɗaya a'a shi ko da yaushe in ya so an zo sanyin disamba ka ɗaure ta na wata ɗaya ba ka cirewa sai kai <laughs> eh shi ne za mu zo magana a kai yanzu ma za mu ɗauko shi to wannan na rawani matsalan khimar shi ma ya tabbata duk da an samu sabani a kai ga shi yace bilal yace ra'aytu rasulullahi sallama masa alal khuffaini wal khimar yace na ga manzon Allah ya shafa akan khuffi da kuma khimar wani abu da ya lulluba akan sa kaman hijabi hadisi ne yana cikin sai musulmi khimar shine ghiba'ur ra'si duk abin da aka rufa kai to mace ma ta sa ka rufa kanta da shi kai ma namiji ka sa ka rufa kanka da shi to sai aka samu sabani amma karshen mas'alan shi ma ya halatta mace tana iya yin shafa akan hijabinta sai dai malamai sun yi magana duba da yanayin da muka faɗa ran nan ta tsinci kanta a wurin da ga maza a wurin ta cire kanta ba daɗi to sai ta yi shafa a kai amma ko a gida kuma ko ita ɗaya ne kawai da hijabi a kai don ta shafa kai ba matsala domin cire rawani da cire hijabi kusan ma cire hijabi ya ji wahala to na haka za ta iya yin shafa a kai don akwai hadisin na na ummu salama ta yi shafa a kan hijabinta to kaga kuma ta yi ne a zamanin annabi kuma annabi ya tabbata da ka gace ka masu mar'ati alal khimar kai har ma fa almasu alal kalansu wa abbaqiya shafa akan hula ina matsayinsa shi ma sun tattauna a kai suka ce shafa kan eh, wannan hula suka ce zahaba jumhurul ulama ala annahu la ya juzul mafi halar al mafi yancin malam suka ce babu shafa a kan hula sai dai al’imamu ibn hazmi zahir kaga maza da shekul islam ibn taymiya wal muhaqqiquna da malamai masu tahqiqi da bin ilimi keke da keke sun tafi kan cewa ya halatta a yi shafa a kan hula suka ce musamman in hulan da cire shi zai zama akwai wahala ko irin hulan da yana mannewa da kai da sauransu suka ce ya halatta yi shafa a kai suka ce domin da annabi ya yi shafa a kan rawani ko shafa a kan khimar ai abu ne da ya rufa kai shi ma hula ai na rufa kai ne sannan cire hula cire rawani duk abu ɗaya ne da aka suka ce in dai akai dama ana iya yin shafa don ya yi shafa akan hula suka ce ba laifi ba ne to kaga shi dai wannan akwai saɓani a kai sai ka bi matsalan kawai a hankali yanzu ma ka ce ka yi shafa a kan hulanka kai da kanka ka san ba za ka yi ba ya sha su taci ba ka so ka mayar wurin wanki <laughs> to kaga kai da kanka ma ina ba ga wani ma ya cire ya shafan kan baya mai da hulan sai kan ya bushe to kaga kai da kanka aka ce ka shafa ya ji dali wallahu a'lam babul babu ma ja a fin ri'a babin abin da ya zo a kan a ri'a shi ne haƙo wannan jini da yake fitowa a hanci a ri'a yanzu an ga mas'ala a kan abin da ya sha ta kofi tsala haddasa ni ya haya an malikin an nafi an bin umara kana na afa in sarafa ba ta wabba'a sun mara ja'a ba bana wa lamya ta kallan kaga ana matsala ne a kan tsarki wani abin in ba ana fito maka da shi ba to sai ka gagara ganewa shi yasa littafin muwaffa malikin ya zama shakundum akan sauran littattafan hadisi shi littafi ne na hadisi littafi ne na fikihu littafi ne komai ba babin da ba za ka mun karanta ba a muwaffan nan komai da komai hadisai ne asarai ne duka maliku ya haɗa. yanzu matsalan matsalan wannan haɓo din abinda ake yasa aka kawo maka za ka zo ka fara tunanin to kana da alwala haƙo ya fito maka alwalan ya karye ko bai karye ba ka san lokaci sai ce maka ai jasa ne musamman haƙo ya fita a jikinka ko kuma a ce ka da ya fita sai ya taɓa jikin wani ka san har eh, akwai waɗanda za ka ji kana da azumi jini ya fita a jikinka sai ka an ce maka alwalanka ya karye kana da alwala jini ya fito maka alwalanka ya karye ta gano duk ƙarya ne wani a ce yana da azumi ya ji ciwo alwalan ya kare dan jini ya duk wannan ba haka bane a duk to haka shi ma haɓo matsayinsa matsayin majina ne kaga majina ne matsayinsa kazanta ne amma ai ba najasa bari to shi ma haka haɓon yake shine abin da zai kawo maka daka yana da alaƙa ne da alwalanka yace wa haddasa ni yahaya an maliki shi kuma ya karɓo an nafi daga nafi anna abdullahi ibn umar nan le sahabi abdullahi dan umar kana ya kasance izara afa idan ya haƙo in sarafa sai ya fice fa tawaddu'a sai yayi alwala thumma raja'a sai ya dawo fa bana ya gina sallan walam ya takallam ba tare da yayi magana ba to yanzu wannan me ya nuna kenan yana nufin fitowan haɓo yana karya alwala kenan a zahiri haka ya nuna ya ce shi abdullahi ɗan umar wai fa ana cikin sallah ne haƙo ya fito masa sai ya fice sai ya je ya yi alwala in ya dawo sai ya ɗaura daga inda ya tsaya a sallah continue yake walam ya takallam ba yin magana matukar bai magana ba da haka haƙo ne ya sami kawai sai ya fita sai ya sake alwala bai yi magana da kowa ba yana shiga dama a raka'a na biyu ke sai ya ɗaura inda ya tsaya haka haka abdullahi ɗan umar yake to bari mu ji hadisin gaba وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى to wannan akwai cin karo da na farkon kaga yace wa haddathani an malik shi kuma malik yace annahu balaghahu anna abdullahi ibn abbas labari ya iso wa maliku cewa lalle abdullahi dan abbas wannan asarin ba zai zama ya inganta ba me ya faɗa ta harijin a ƙasa sahi na ba zai zama sahi ba yawa ba'id ba yawa wannan zai zama Ka kaga ai maliku mun sha faɗa ta atba'i tabi'ina ne abdullahi dan abbas sahabi ne tsakanin abdullahi dan abbas da imamu malik akwai tsabaka kusan biyu ai kaga ba su haɗu ba to da maliku sai ya ce ga wanda ya gaya min ya jiyo daga abdullahi ɗan ba su rashin kawo wannan sai mai da asarin bai inganta ba ba fa babu ba kawai maliku ne bai kama sunan ba amma dai labari ya iso shi haka din ne to shi addini ba a yin shi a wasu haka bai kawo ba to ba za a ce eh tunda dai bai kawo ba ai ya tabbata ba zai karya ba a'a me yawa wanda ya kawo mishi labarin kuma ai makaryaci ne to ai ta inda inda da hadisan annabi gwamma kawai a watsar kar a ɗauka tunda akwai hadisai ingantattu da za su wasakar dangane da wannan mas'ala din shi yasa ba aiki da hadisi ba ifi da sauransu dan haka yake cewa labari ya zo masa daga Abdullahi Abbas wai Abdullahi Abbas kana yar uku ya kasance yana yin habu fa yakhruju sai ya fita daga sallah fa yaghsilu dama anhu ya wanke jinin da ya fito masa a hancin kaga ya nuna a sallah yake sun mayar daga nan sai ya koma fayabni sai ya gina sallan alama kada salla akan abin da ya sallata a baya kaga dai irin na abdullah dan Umar ne sai dai shi Ibnu Abbas ne yake yi shi wanke jinin kawai yake yi shi wancan Ibnu Umar kuma an ce yana sake alwala ya zo ya daura Ibnu Abbas ma daura yake amma wanke jinin yake shi ba alwala ba to kaga akwai sabani kenan in ka tafi a zahirin nan haka kaga kamar nuna Ibnu Umar yana nuna cewa in tabo ya fito wa mai alwala alwalan ya warware ibnu abbas kuma wurinsa bai warware ba jinin kawai zai wanke to na karshe a ya ce wa ni an malik an yazid ibn abdullahi ibn qusayb bin layth annahu ra'a sa'id ibn al-musayyab ra'afa wa huwa yusalli fa ata hujrata ummi salama زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ أكا سيدنا مسيء mara ja'a fa bana alama ma qad kaga wannan na ƙarshe yana da ya haɗu da na farko duk za mu dawo kai ya ce maliku ya bani labari shi ya karɓo daga yazid ɗan abdullahi ɗan usaidin laifi shi wannan yazid ɗan abdullahi annahu ra'a sa'id ibn al Musayyar, lalle ya ga sa'id ɗan musayyab akhirul mutaqaddimina alimul madina la yufta wa malikun fil madina sa'id ibn musayyab mun sha ishara a kai da ka ji sunan kai ka san wannan malami ne hamshaki aka ce kada an ya kuna sahabiyan iris ya rage zama sahabi kaga shi sa'idu dan musayyab idan mun sha faɗa in tabi'i ya kawo hadisi ya dangana ga annabi ba a karɓa mursal ne amma kaga sai dan musayyab in kaga mursal din shi sahihi ne kawai ka wuce eh, shi kawai an yi ittifaki gaba ɗaya? in ya ce maka annabi ya ce ba ruwanka kai ka ce ya inganta an ce kirsi rage zama sahabi shi din ana sa shi a cikin kibarus sahaba manya-manyan sahabbai na samu inda zan karo a samun din dama ko su kibaru sahaba matsayinsu ya kai sun sun ka hadisi mursal kawai sai a karba a wuce amma kaga irin su Alhassanul albasri ba a karban mursal eh kibaru tabi'in ake gaya musu tabaka uku ne tabi'ai din akwai kibaru tabi'in akwai akwai wannan mutawassifa wato akwai manyan tabi'ai sannan akwai mutawassifun sannan akwai shigaru tabi'in yanda ka san sahabbai na akwai kibaru sahaba irin su abu sai na bakar umar da makamantansu akwai kuma mutawassifun sannan akwai shigaru sahaba sun dai ga annabi ba dare da su ba to akwai irin wannan cima a cikin tabi'ai din to a cikin tabi'ai can mun ce fuqaha saba'a ko to anan akibaru sahaba akibaru tabi'in waɗanda in sun kawo hadisi suka jingina annabi ta jake karba a ji a nemo mana uku daga ciki sai ka haɗo mana da kuka haɗo saba'a ya zama goma tilka izan asharatun kamila yawa a samun ɗin kenan kuma insha Allah da shi za a fara ba hadisi kake karanta ba ka su da aiki sa'idu dan musayyab shi din kirce rage ya haɗu da annabi wato da rasuwan annabi bai dade ba ka haife shi sai zama shi majoritin malaman da ya karatu a wurin su majority kawai sahabbai ne da ka wani lokaci kawai in ya zo ma yadda yi karatu a gaban su ba ya cewa ya ji daga kawai sai ce manzon Allah ya ce saboda yadda ya nakalto abun shine wanda ya shekara arba'in bai rasa ikaman sallah a masallaci ba shekara arba'in bai taɓa zuwa masallaci an da ikama ba sai dai ya zo masallaci a da ikama yana masallacin shekara arba'in a jere sayi ɗan musayyar, akhirul mutafaddimin, tara 'ya'yan yaki ya ce zan kula da sallah in kula da ibada ba don komai ba sai don Allah ya kula min da ko ina da rai da bayan na mutu wannan wani formula ne ake baka yau tarbiyya sai a hankali a dama tarbiyan ya balle a yanzu abun ta tarbiya cikin sauƙi yake to kana raye ma ɗanka na tarbiyan ya lalace watsa ma hawan jini ka mutu ka bar shi ya ci gaba da abin da yake a tsine maka a duniya mutane ba sa gata a tsine wa baban shi kuma ko ba laifin uban ba to daga cikin abin da zai taimake ka ka kula da sallah mai kyau Allah alkawarin zai kula maka da iyalanka don haka yace zan kula da sallah don nima Allah ya kula min da ku ko bayan na mutu don haka ya kula da sallah shekara arba'in a jere wannan bashin don da ya kwanta ya rasu ga 'ya'yan Allah maɗaukakin sarki ya kula mishi da su ba a samu wanda tarbiyyar shi ya lalace ba sa'idu dan musayyab akhirul mutaqaddimin shi ba baban shi sahabi ne shine baban shine musayyab dan huzun musayyab dan huzun shi yasa sa'idu dan musayyab yake cewa suna yana yin tasiri a jikin wanda aka sa wa suna da aka a rika kula da sunan da ake sa yara kar ka je wani abu da larabci kurun ka danna wa ɗanka walla ka zo ka samu matsala da aka yace kakanmu baban shi da ya haife shi sai ya sa mishi suna huzun yace wannan huzun ɗin sai da ya bi familin mu duk zuriyar mu yace kawai duk wani dan family mu kuna zaman lafiya wata ran kawai sai ga ya murtuke ma kana mai magana ba za magana ka sa irin mutanen nan ka rasa mai kamai ya dauke wuta bayan kwana da biyu zai ga nefan ya dawo ya sake maka akwai irin waɗannan yace to sunan ba kakanmu ai huzun bakin ciki damuwa yace kurun sai ga ya murtuke wani lokaci kawai sai ka gamu muna cikin damuwa yace kakanmu ba ka sa suna amma wallahi tasirin sunan sai da ya bi duk family da haka sunan ka sa ɗan kamar kyau ba wai shi kaɗai ba wallahi sai ya bi family gaba ɗaya sai ya karwatu ya fesu ya yi tasiri a cikin duk zuriyar da zai haifa to sa'id dan musayyab kenan shine wanda wannan sarkin sai da ya jinjina mishi abdulmalik dan marwan ka karanta tarihin banu umayya da Daudan banu umayya a sarakunansu su kaga wane ne abdulmalik dan marwan shine shugaban ƙasan da ya kafa mulki daular da kowa sai da ya ga tasirinsa kafin daular ya zo ya ruguje. To wannan Abdulmalik ɗan Marwan ya yi shiri zai zo aikin hajji. Kasan Banu Umayya sun ɗauke daular ba a Makka ko Madina yake ba. Daular Banu Umayya na yake. A yake, ha ba a kofa ba. a Damascus sai dina Ali shi ne ɗauke daga Madina ya mai da shi Kufa saboda a Madina an zo an kashe dina Usman sai ya ɗauke daular ya mai da shi Kufa Muawiya da ya zo ya karɓa sai ya ɗauke sai ya mai da shi Damascus to da haka daulatul umawiyya gaba ɗaya ta ƙara ta ne wannan ɗin asima ɗin ita ce dimashka amma a mulkin a can yake amma ba inda ake tura kuɗi ake ba su kula sama da makka da madina don a mai da su biyu kar hankalin su da za su nemi mulkin kayansu sai aka yi tajiyar da su daɗi da yalwa da jin daɗi da rayuwa da ake a cikin maka da madina a daular umawiyya to ko a dimashka ba a yi kamar yau a ce maka zai yi a ce ga wani gari walwala da komai ya fi na abuja kaga ba zai ba to wancan sai aka jiyar da su daɗi don kar su ma ya zo mulki kamar a ce abuja a jiyar da gwarawa daɗi kan hankalin su ya zo kan mulki amma ka ji abujan mana gwari gwariya yake shi ne kullum a village da giniya za ta to yi gaba ta san ka ya fili a abuja to temporary ne kafin gini ya zo ta kai to sa'idu dan musayyab zamanin abdulmalik dan marwan abdulmalik arwan ya yi shiri shine shugaban ƙasa zai zo aikin hajji Ta haka da watan da ta kama ya dau shiri da shi da na kusa da shi da cabinet ɗinsa gaba ɗaya an fito da iyalansa za a zo aikin hajji kuma ya yi nufin ma ya daɗe in ya zo hajjin kafin ya koma gida amma Allah bai zo ya bar shi ba don bai samu lokaci ba abubuwa sun mishi yawa da suka shigo makka suka shigo masallacin annabi suka ga halaba ilmi majalisai na ilimi mabambanta a cikin masallacin annabi kowane malami ga majalisin shiga ɗalibai a gabansa yana karantar da su can maka can maka abun ya burge shi ya ba shi sha'awa daga nan suka koma masauki washe gare yana tsakkar baccin kailula baccin kailula baccin nan da ake kafin a zahar. yana cikin wannan bacci sai ya farka abinda kuma bai saba yi ba yana baccin sosai har lokacin yayi kamar ranar sai ya farka da wuri da ya farka da wuri sai ya kira wani cikin fadawansa ya ce ka tafi masallaci annabi ka kira min ɗaya daga cikin malaman da muka ga suna da majalis a can suna karantarwa ina cikin wani damuwa ka kira min ɗaya daga cikin malaman hadisin ya zo ina da wasu damuwa kawo mishi ya ja mun hadisai in samu warwara a kai dan su masu mulki na wanda sun damu da addini shi wannan ba bafadan sai ya tafi yana zuwa masallacin bai tarar da kowane malami ba din alakat a ranar babu sai sa'id dan musayyab ne kada yake zaune da ɗaliban sai na muskura shi bafadan da ya shiga daga nesa sai yake yi wa sai dan musayyab ishara wai ya zo sai dan musayyab sai hango kawai sai kawai da kai ci gaba da karanta hadisai sai maso kusa da kunnen shi yace baka ga ina ma ishara ka zo bai tawo da ni kake dama sai yace eh yace to fari damuwa sai yace khalifa ne sarkin mu'minai shugaban kasa ka san yana gari yace na sani shi yake neman ka yana barcin kailula sai ya farka yana cikin damuwa ce zuwan kira mishi wani malami daga cikin malaman matsalatan nan ya je ba shi hadisai ya samu abin nan sai ce kaga na kama da malamin fada Eh, sarki ne fa aika ya ce eh ni din kaga na kama da malamin bada sai ka jan sauran malaman sun zo in ka zo ka ga wanda ya kama da na bada ka kira an ba ni ba ya ci gaba da bada hadisi ya ce ran shi fa zai baci ya ce sai ka gaya mishi hadisi ana zuwa inda yake ne ba a ɗaukan shi a kai inda wani yake da ka je ka ba shi amsa ci gaba da hadisi mafadin sai ya koma ga khalifa yana cikin jama'a ya zo ya ce ka ya daɗe na je fa ba a samu abin da ake so ba yace kamar ya yace na je wani malami na samu na mishi bayani kana neman shi yace ina aiki ba malamin fada ba ne na ce fa kai kake neman shi yace ba zai zo ba a je a nemo na fada sai yace to kai baka gaya mishi yanzu ni nake kiran shi yace na faɗa yace ma ai ilimin sai dai a je da kai ma sai dai ka je ba zai zo ba ya mutum ya mutumin yake sai ya sifanta sai Malik, dan marwan sai ya miƙe. yana shiga gida na surutu eh mutane matsala suke dan aka an baka ilimi sai girman kai sai kaza kana rina ka. ya fara baɗaƙen maganganu akan sai dan musayi ya ce a kamo shi ba sai ya shiga gida akwai dan abdulmalik ɗan arwan yana zaune a wurin karamin yaro ne sai yake ta wai waye ne wai aka kira shi yake wa baba ba zai zo ba ya san baba shine shugaban kasa ya ce eh wani malami ne sunan shi Sa'idu dan musayyar sai ce me ga daren shi ya ce to malami ne da shi ba ruwan shi haka ya ce waye shi ta kai baka san shi ba ne shi ce ban san shi ba ya ce shi ne wanda babanka ya nemi auren yar shi wa yayanka akwai dan Abdulmalik dan Marwan mai suna Wali shine waliyul ahad yarima mai jiran gado shine babban ɗan abdul malik sai ce to ai babanka ya so ya yanku waliyul ahad yarima mai jiran gado ya auri yar shi amma sai ya hana yace ba zai ba da yar shi wa yayanku ba sai to wannan wani irin wawa ne akwai matsayin da zai samu ya aure ya aurar da yar shi ga yar shugaban ƙasa? shi ya to da ya ya aurar da ita wani irin fakiri dan ba inda za a samu irin yayan mu ai ko kuma ya barta a gida dan akwai irin garorin da za su iya hana maka yar kuma ya aje ta gida ki aurenta sai mai bashi bani ya ce wallahi ni ban san kuma ba akan labari tunda dai yace ba zai bar ban sake jin labari ba wani yana wurin yace ni kam ina da labari in kuna so in ba ku yace mai eh, labarin sai ya aurar da yar ai ga ibnu wada'a ya ce faman ibn wada'a haza waye kuma dan wada'a sai ce ni zan baka labarin shi huwa jirani baitun min baiti makocina ne gida da gida ga na ga gidan shi sai ce me yake da shi har ya buge yayana sai ta ba shi da komai almajirin malamin ne baya barin zuwa karatu tsoron nan an yi kwana biyu bai zo ba har sa'id dan musayyib ya fara tambayan shi yake cewa me ya faru da abu wada'a ne ko dai rashin lafiya ne to duk majalisin babu wanda yake da labarin abu wada'a to duk tunanin su kawai sai ta sa kan ba shi da lafiya ran nan sai ga abu wada'a ya zo sai ce kai ibn wada'a kwana biyu baka zo karatu ba sai suna mishi gaisuwan rashin lafiya sai ta ba rashin lafiya ba su da makalla ai mata ta ce ta rasu sai suka mishi ta'aziyya suka mishi jaje da sauransu aka yi karatu da aka kammala karatu ɗalibai suka wace shi ma ibnu a ya miƙe zai da sai sai da musa sai zauna mana da aka mawasa sai kama hannun shi sai gefe da shi amma akwai wasu ɗalibai ne a wurin shi yasa ya gefe da shi yace to da tara sun yanzu kayi aure ne su zama kalla ni a garin nan wa zai ban mata qad ishtu yatiman ni aikin ina karami maraya ne ya baba na rasu tun ina yaro sannan kuma min baitin fakir daga gidan matsiyata na fito sannan ni yanzu abin da na mallaka in ba dirhami biyu ba to bai wuce uku ba to wa ina zan je in yi mata sai ce to yanzu kai in na sa maka wacce za ka aura za ka aura ce to wa zai waye ma zai ban ai din rawanin ka malam ba wanda zai ban dan an san ni sai ce ni zan baka ta. ce malam kai ka aura min yarka yake ni kwarai na ba sai ya kira su da ko ku zo mana suka yace ku zama shaida na aura ibnu wada a yata ne uku rage da ce sai yace to ka biyu ka rike ɗayan na aura maka zai ka biyu kawai sai aka yi tsiga a wurin to ibnu wada a fa yace ya zo gida ranar yana da azumin nafila to ya manta ma yana da azumi sabida damuwa yana ta tunani ina zai je neman kuɗi an aura ma mata akwai biki akwai kaza ke yana tunani na zai samu kuɗi ya ɗan gyaggyara ɗaki ya ɗan gyaggyara kaza yace har magariba ya yi shi ji yake a ƙoshe ya ɗauka gande ne shi sai da ya ji ana kiran magariba sai na ashe yana azumi to ya ce fa sai je samu wani gurasa da mai yana jika da mai yana ya yi loma biyu sai ja ni sallama sai ce ya ce aka ce sa'idu yace na gama duk tunanina wani sa'idu ne ban san wani sa'idu ba in ba malamin mu sa'idan ba yace shi kuma sai dan musayyab ba yi tunanin shi zai zo ba dan mutum ne ya rayu sama da shekara arba'in a madina in ka ya ta daga gidan shi sai masallaci ba zuwa ko ina daga gidan shi sai masallaci ba zuwa kowane anguwa kasuwa ba zuwa sai dai ya aike baya yawo yace to bana tunanin shi ne yace amma ina leƙwa sai na da shi ne in muka gaisa sai ne ta karama lafiya ai da sai ka ka in ta kai ka fi cancanta in zo ita malam baka ta maka zo har gidana yace kwarai kuwa ai na aura maka mata ɗazu to sai na ga kai yanzu ga kanan kana cikin kadaici ba mai ɗauke maka ja ni kuma na rike maka matarka kaga haƙƙin yau ɗin ni Allah zai kama na barka a damuwa ga iyalinka a gidana in ka ji sako yarka ta yi yaji ka ce ki zauna sai ran da ya zo kana shiga haƙƙin magidanci Allah zai kama ka ran kiyama don haka sai ce ga matar na zo maka da ita kawai sai ce ki zo ce tana zuwa na ga wata doguwa kyakkyawa kasan kwalsan gaye ko sai na ganta doguwa kyakkyawa fara ya ce ga matar ka na kawo maka ita kaza kaza ya ce ya ce kawai sai na bushe a wurin na rasa ya zan yi ban da abinci sai ɗan gura nan shi ma ɗan kaɗan ne ya za mu ci ga sabuwar amarya dole dai ranar ta ɗan gada ba ya ce kawai sai ya ce ki shiga gida ya ce na bushe kawai har na gagara matsa ma kofan gidan ita kuma dan kunyan ta yace kanta ƙasa har ta yi tuntuɓe saura kaɗan ta fara dan kunya ta wuce ta shiga gidan sai kawai kafin ya ankare kawai sai dan musayya ya yi gaba fa da ya fara kwankwasa makosan shi jama'a na yi amarya da ce kai ga ta gudun wallahi na yi amarya yar sa'id dan musa kai makotan sa to sa'id dan musa yar shi dai wanda walidu ya nema Walidu a jarima mai jiran gado aka ce eh in kai kai takara da dan buhari kai ai kaga ko dan jaman naku sai a hankali to shine fa eh yar ita aka baka yake wallahi ita yanzu kai kuɗi ba mu sani bai to Allah jira ni biyu kai suka ce ƙarya ne mata matan suka ce wallahi ita ce kuwa wallahi ita ce ka yin jin kwakwaf ya ga ita ce to mahaifiyar shi ba a gida ɗaya suke ba kamar da suke shawo gidansu ɗaya gidansu ba ɗaya ba tsakanin gidan shi da gidan mahaifiyar shi ma akwai nisa da haka makota a unguwa sun gama ji daga baya ne mahaifiyar shi da gidan tana nesa to ta zo can dare dan an yi abun ba gari ba sai tsakar dare sai mahaifiyar ta zo kai me nake ji dan ne ce mama ga ki dai ta ce to wallahi bari ka ji shi kam ya turo maka ya maka ta annaba ba zai rike hakkinka ba to wallahi ni kam dole ka yadda za ka bani ita in tafi gidana da ita a kinsa ta dan da aka kinsa ta ka maka ita a matsayin amarya ita ma dai ta danga an yi shagale walle an dan yi abin nan akwai atainakum atainakum ai in ka bari mu je mu kinsa ka ya ta mai da wannan tuni an baki izini ai mama ba da ya ta take mu tafi sai ta tafi da amarin sai bayan kwana uku aka shiryo ta ya ce ranar da aka tafi na ga ta ta dama kyau yake ne zama ango ya ce to sai daina zuwa majalisin shine wata ran ya zo ya gaida malam zai tafi a baka za ta mala ta kai min komai Ike wuta iya hadisi ta iya komai ta iya ai kai yanzu kam matan yanzu sai dai ta je maka da finafinan da ta sauki. su a dogon jo suna nan ai sai dai ka ga sauka ta nan wallahi to da aka yace malam komai sai tana ban sai ga majalisi a gidan shi ai ka ga ɗalibi wai ya aure ya daina zuwa karatu ka bincika to irin wancan ya aura ne take ba shi oho in ba irin wancan ba to sai ka daina zuwa majalisi kan me za a ce sai dai a ce ka aure irin wancan amma ka daina zuwa ma dole a tabbatar dan gwaliya jahula ta kamo ka ku kalli arewa kenan amma ba haka ba ka daina zuwa ai irin da aka kamo ka kam ka ba mu hadisai ɗari to shi ne fa ya ba ka zuwa ce malam aini kan komai ka haɗar min yanzu ma na zo gaishe ku ne ya to Allah albarka kaza kaza kaza to daga wurin malamin kafin ya dawo gida sai ga matan ta fito mishi da kuɗaɗe da yawa ai bayan fitanka baba ya aiko min wannan yace a baka kuɗi mai yawa miliyoyin kuɗi sai ga ka gudanar da rayuwanka kuɗi mai yawa har da ku yanzu duka aka yi mishi sun yi auren ma sama da shekara biyu baban da maman ba wacce ta taba zuwa ɗan uwanta ba sa kai ziyara ka san daga cikin abin da yake ka matsalan ma'aurata fa yanzu galibi akwai yawan zuwan kannan amarya gidan mijinsa. mijinta wannan yana kashe yana ta matsalan aure ba a ankara ne yayi aure mu je gidan yaya mu je gidan anki mu je gidan kaza shi zai zo ya fara fassara ana zuwa a cinye mishi abinci balle august masara yana karewa sai ce ina wani ma zai fara mugun fassara ana ɗiba a kai gidansu sai ga kullum ana ta kisbi kai a ah, kawai me zaman lafiya kar a ce zuwa kada ke zuwa sosai ran da za a je kuma kai alheri kaga shi kenan sai a zauna lafiya to an gari ba a an da wannan to shi kenan aka ba shi alheri haka suka yi ta zaman alheri kisan da yawa bari in tsaya nan sai dan musayyab in ka karanta kisan shi abubuwan ban mamaki suna da yawa da haka shi wannan dan Abdulmalik da ya ji labarin da kan ya zo fara hawa ya ce wannan mutumin daban ne to Sa'id ibn musayyab kenan shi yasa ka ji ana kiran shi akhirul mutaqaddimin din kawai ba irin shi ne to eh ya kasuwanci wa ga maka ba kasuwanci eh to dama ina zai je kasuwa to ai dama kasuwanci kam kai malami ai ba ko ni kasuwanci ne za ka yi ba ai ai malamai da kake gani yanzu al-Imam bukhari ka san multimillionaire ne Ɗan kasuwa ne ba babba mai kuɗi ne ba a garinsu ana sa shi a layin masu kuɗi ba amma me irin kasuwancinsu hannun jari ne ake barwa a je a yi amma in shi zai rika mubasharantar kasuwanci ya ba lokacin karatu yanzu me yasa ka ga a Najeriyance ilimi baya haɓaka yadda ya kamata in ka je wasu ƙasashen ba haka ba ne malamin ya na tun daga zafi har dare in an buga karatu an buga sai kai ta gaji ka sai ga a lokaci kankan ya samu malamai me yasa a irin kasashen abun baya yiwuwa da wanne malami zai bi zai zauna ya ta karatun gida da yunwa kaga ba zai yi ba ina kuɗin da zai sa hannun jari ba kuɗin to dole zai raba lokacin ya je neman na to ya zo da ba da karatu to kaga ɗalibai ma sai abin da ya saka a ce a sati to daya to ba dole a shekara biyar ba soke littafi ba kaga matsala ne ai abin da ya samu da alimamu Malik in ya zo ya zauna daga safe shi har bayan isha karantarwa sai kun gaji kun tashi to aka waye gari Imam Malik gidan fa ya so ya gagare shi zai shigo gida ba abinci tun suna haƙuri na imani to karshe ina ya zo sun da hankali ba abinci yunwa kaza kaza iyalan suka fara tawaye to shine fa ya ga abun fa zai zama matsala shine sai ya fito ya to jama'a a yi haƙuri karatun akwai matsala don ina ta ba karatu ni kuma gidana da matsala ina ta yi fita neman kuɗi ne akwai abokinsa wane ne na manta sunan shi yana rayuwa a masa sun yi karatu da maliku amma shi ya zama hamshakin ɗan kasuwa ne baya karantarwa da ya ji abin da ya faru maliku yanzu ya neman kuɗi sai saurin tura maliku wasiƙa da kuɗaɗe masu yawa miliyoyin kuɗi yace dan Allah ka rufa asiri ka koma gida ka ci gaba da karantar da su ni duk wata ga kuɗin da za ka tura maka ka riƙe rayuwanka don mu yanzu muna kasuwanci mun ki karantar wanne don ko kun ɗauke mana fardu kifaya ne in ka tafi neman kuɗi to mu kuma dole mu zo mu zauna in ba ka barin kiya ba Allah ka mun iya ba mu koyar ba shine sai maliku ya koma shi kuma duk wata ana tura maliku kuɗi to shine ba ka samu aminci da sauransu in ba ka ba yau me yasa ka ga galibi mutane suna kuka da malamai suna biye wa 'yan siyasa malamai sun zama 'yan duniya ne shi na irin wannan matsalan ba malami din zai iya kashe lokacin shi ya ta ba da karatu amma matsalan zai kwada da yunwa to ran da dan siyasa ya kira shi zai je mana dan da aka kira shi su yi addu'a zai ce duk zaluncin da ake aka kira shi aka bashi umar aka bashi kuɗi zai je kuma ya zo ya mimbari ya ce a musu addu'a waɗannan waliyan Allah ne a zai ta baku karatu kai baka ɗau kuɗi ka ba ki rike gidanki ba to ba gobe dole goyi bayan shugaba ba a kore ka aike ce in baka cancanta ba ne ha to kai baka ba ba dama shine abin in ɗalibai suka rike malami ai da kyau ai ɗan siyasa ba zai kwato shi ba to shine irin matsalan sai ka ga malami ya tafi neman kuɗi ko wani malami sai ka bai iya kasuwancin ba ma in ya fara sai kasuwan ya lalace dan bai training a kai ba to shin sa wa gari yan siyasa sun jajja malamai sai ga matsala na faruwa malamai sai su yi magana ba dan ne shi ma yi magana to tuwon gidan shi da matsala in yi magana kana ta kabbara i gari ya waye Allah biya jarumin jarumai ya zo gida kuma gidan ba su alat ba zai ji ba ya ji wa'azi an yi raddi to shi ne matsalolin ya sa sai ga kasashen mu daban da sauran kawai don haka suna kasuwanci kuma dama abin da ya kamata malamai su rika yin kasuwanci ba su dogara a kawo ba dan dogara a kawo din akwai kaskanci a ciki suna yin kasuwanci amma galibi suna zuba kuɗi ne ana gudanar da kasuwancin sai ga abubuwa suna shigowa to sai ga sun zauna kawai ko da yaushe ana karantarwa laila har ana karantarwa ba tare da an samu matsala ba yanzu wanda za ka samu a ƙasan na irin wannan ka juna, Sheikh ahmad garkawi shi tun asuban an zauna har dare sai kai ka tashi ka tafi babban manomi ne noma yake na gaske yana kasuwanci Da gidan jarida a tasbih ga kaza ga kaza Da ko da yaushe karatu sai dai ka gudu ni shi yasa duk lokacin da je ka ni ba wurin zuwa na ma sai masallacin kafin ka tafi sai ka samu rabon ka na ilimi sai dai ka ki zuwa wani littafin ma a can ake buga suna da maduba'a a buga karantar da kai ka tafi wasu littattafan na samu ni har yau ma ban gansu ba yi lokacin ina makaranta a Kano na samu hutun sati ɗaya biyu to Kaduna nake zuwa. Kuma a masallacin nake zuwa za a sa daura za a sa ilimi ko da yaushe haka ake yi. To kaga irin abin da ya kamata a yi su shaka bakar Rumi haka suka yi. Amma kaga an ba shi alkalin alkalai yana da aiki da sauransu to in malami yana da sana'a to a asiri ya rufu to kaga za a ba da ilimi sosai. yanzu me ya taimaki albani zariya shine wannan aiki farko kam ya tafi baya zama amma tun da ya gama sassai ta kuma ya zo ya zauna a zariya ma baya gida. shi ya sa ka ga darussan shi suna da yawa kullum sai kai ta ganin tsadi ya zauna yanzu abin da ake ta bayarwa saboda yanzu ba inda zai je baka san ya gina ɗalibai ma sai da ya kwanta ya mutu ai ka gan su ga professors ga doktoci da sauransu to dama abin da ya kawo matsalolin ire-iren waɗannan to galibi tarihin malamai suna yin kasuwanci din amma kawai dama sai ya haɗu kuma da ƙana'a malami sai ya haƙuri ya yi haƙuri da yanayinsa don galibi tarihin malamai talakawa ne tun a daɗin har zuwa yanzu galibi tarihin malamai ba sa zama masu kuɗi ka karanta tarihin nasu ya albani mun sha bayani a kai hmm. littafi yana rubuta sai ya je wurin masu balango yana tattaro takardu na jaridu ya san fefan da zai wallafa littattafan shi yanzu kake sa kasuwan ga wahalan da ya rubuta to galibi tarihin malamai haka ne karanta tarihin su usaimin tarihin su kaza galibi ba wani daɗi bane a rayuwa amma kai dai ka yi don Allah kuma malami ya tsaya yana da sana'a din komi karancinsa to ya bi rufa asiri da sauransu yake cewa ra'a sa'id ibn musayyab ya ga sa'id ibn musayyab ra'afa yayi wannan haɓo wa huwa yusalli yana sallah fa ata hujrata ummi salama ta sai ya zo wurin ɗakin na na ummu salama kaga na na ummu salama da ya zo wurin ɗakin ta wato ana nufin wannan inda ɗakin ta yake fa a da ba ana nufin lokacin tana rayu ko abin nan ba ai har yau duk wanda ya je za ga za a yi ziyara nuna musu ga wurin ɗakin wanda ga wurin ɗaki ka da ya zama masallaci to shine aka iya zo daidai inda na ɗakin na na ummu salama yake da zaujin nabi ummu salama tar annabi fa utiya bi in aka kawo mishi ruwan alwala fa tawaddu yayi alwala sun maraja ya koma masallaci fa bana alama kada tsalla ya gina a kan abin da ya sallata a farko yanzu a takaice tun da lokaci ya yi, babin gaba yana da alaka da shi shine a takaice shi haƙo dan ya fito maka alwala fa bai kare ba wannan din ba rikitarwa alwala din yana nufin wanke haƙon ne fa ba alwala alwala da ka sani ba da haka alwala yana zuwa da ma'anan wanke gaba ko wanke wani abu a jiki to duk alwalan da ka ta zuwa a nan yana zuwa ne da ma'anan ya wanke haƙon ba asalin alwala alwala daga ka sani ba da haka ruwa ne za a zo da shi a zubo masa a kai ya wanke kamar yadda ake da yin haƙo ya zo din don ya wanke sai koma shi kenan sai ya sake alwala sallah in ba ka baka kula yanzu magana abdullahi dan umar din can in ya haƙon sai ya sai alwala ya da wannan ma to in ya ɗauka kan alwala ya karye sai sake wani alwala ta ina za a gina akan na baya kana sallah sai alwalanka ya warware kana fita ka yi alwala ai in ka zo kana daura kan inda yake ko sabo to kaga in alwala ai sabon sallah ba zai ya daura akan na farko ba tunda an dauke shi ya karya alwala ne to a shi da ya dawo kaga ya daura ba alwala da ka sani ba wanke habon yayi da yazo sai ya daura akan sallah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am kar a manta a samin namu na'am yanzu ai mun ga mun gama tantancewa babu batun na ƙasa ne, na sama ne kawai, ran nan mun yi bayani a kai. In kafan dama hannun daman ka shi zai yi maka sauki ai sai ka shafa. Muka ce za ka baza yatsun haka tun daga bakin yatsun kafan ka fara ja har ka zo inda ka ya tsaya. Shi ma na hagu haka, shi kawai, amma na kasan mun yi bayani bai inganta ba. na'am eh eh, eh matsalan wai mace ce da mijinta shi ba zai fita nema ba sai dan ya gana wani ya sace ya kawo musu gida ya miji na sai akan bai kamata ba ruwan shi shi dai haka yake to yaya matsayin zaman su matsayin zaman su duk abin da ya kawo mata ta san ta haram ya samu ta ci ita ma ta ci haram shine ka'idan shi yasa aka rawaito matan magabata in mijinsu zai ta duk da sun san haram halal mazajin suke nema sai ka ji mace ta ce wa mijinta in ka mai gida ka yi haƙuri ka daure ka nema mana halal in ba halal ɗin ka bari za mu iya haƙuri mu jure mu ji yunwa amma ba za mu iya haƙuri wurin shiga wutan jahannama ba kaga me yake nunawa wato in ba halal ka bari mun yadda mu kwana da yunwa amma in ka karan muka ba za mu shiga jahannama ba za mu lamunta ba kenan shi yasa kaga Abu Jaham da ya nemi auren wata baiwar Allah da ta zo rin annabi da mu'awiya me yasa annabi ya ce karki auri mu'awiya sai ce su ulukun la mala lahu ba shi da komai ko ba zai fita nema ba to ba zai fita nema ba ya za a yi a kwana da yunwa to da ki jefa kanki matsala to tun farko kar a yi dan haka ba zai nemo na halal ba in zai iya ba ta dama ta fita ta nemo na halal sai ta je ta nemo ita ta ci ba sai ta ba shi ba ita ta kubutar da kanta da ita da yayanta su ci domin duk haram da ake ci yana tasiri a jiki kuma annabi ya faɗa cikin hadisi cewa duk gangan jikin da aka samu nama ya tsira ta hanyar wani abincin haram annabi ya ce fannaru aulalar wutan jahannama shi fi cancanta da wannan gangan jikin in ba haka ba ba zai nemo ba sai dai na sata sai dai na kasa a kira alwalid ba zai je nema ba e to dole ta kashe auren kuma ai in ba haka ba zai ayi wani wato wani sulhun aure da za a yi sai a ga abu a karkace kuma a ce sai a hankali ba maganan sai a hankali haram din nan an san matsayin sa, ga hadisi una hadisi inna Allah ta'ala tayyibun wala yakbalu illa tayyiban karshe da ya kawo labarin wancan mutumin me yake faɗa. mas'amuhu haramun malbasu haramun kaza kaza ko addu'a Allah baya karba da ka ta san haram yake ci to dole ne ina manyan a nan ne za a ci aiki da ayan da Allah ke faɗa a yi ba su haka min ahalihi wa haka min ahaliya in yurida islahan huma Za ka je ka nema E, ba za ka je ka nema ba sai na haram eh, to ka sake ta ko bai sake ta ba alkalai za su iya sakin auren kuma ya saku amma su zauna a ci gaba da haka dan ta miji na ga yaki da shi dole a kasu ci a wannan ko bai halatta ba gaskiya ko shi eh to shi dama bala dama menene bala ai dama a kasan hausa aka samu sunan bala ai ba wai abin nan bane bala kuma daga bala'un ne ai bala'i bala'un bala'i ya sa za ka ga galibi masu suna bala <laughs> Allah ya sa babu bala'a nan yana tasiri gaskiya bala'un ba daga bala daga bala'un ne bala ko za ka rubuta shi da larabci bala'un sai karshen ka sa hamza sannan ya fita sunan in ka sa bala haka ba hamza ba bala ka rubuta ba Guaranti kai bala bala'un ne sai ka baka taba je a laraba sunan bala ba amma mu dama da ba laraba da an ji abu da larabci sai a danno nota eh. Oh, balarabe sai a ce bala. To gaskiya yanke wani matsala ne. Dan in yi tasiri akan mutum bala'i ne ko bala'i ya rika addabanka ko kuma ka zo ka waye gari kai in ka zama bala'i wa al'umma. daga lokacin da aka yi ta kama boko haram a garin na akwai masu suna bala bala wanda ya addabi garin nan wal balal ko waye ba bala ba <laughs> ire-iren waɗannan in bai dinga haɗuwa da bala'i ba zai zo a addabi al'umma galibi ana samu haka ba duka ba amma ka ga yanzu kamar sai da dan musa ya yi mun yi misali uzun da kasan su yasa sai da ya bi su ba duk da sun yi karatu bala'in sai da ya bi su na sunan zaka balarabe to a kira shi balarabe kawai kare yadda da yanke din nan yanzu nan da wanda suke yanke kan izu na yin kuɗaɗe irin su sai ya kuru su lantana su sha'awar su ke sawa yaran a wannan ba ne dace ba lantana lantana lulbirra ne ba eh ai wani sunan haiti kai anan ba za ka gani sai ka tafi su Kano tuna za ka yi ta gani kaga wani sunan abin nan mustalaqiyya eh haka muna wani islamiyan ma Kano ni farko ma ni na gagara kiran sunan da kyar da ba na hadawa mustalaqiyya ni har na ga qur'anatu yawa shukuriya to gaga shukuriya ba gara gara ma daga ashukur amma <laughs> wasu sai a hankali gaskiya su na su mu da hammatan ruwa ne na'am akwai alfa alfabe alfabe to alfabe sai dai zama turanci alphabetical kenan ko kuma alphabet ko amma ni ba san alfabe a larabci ba sai dai ko akwai fulani alfabe wannan shi ne ko alfabin alfabin kai ban gane inda ya fito ba <laughs> alfan eh, eh, eh. eh shi ma za a iya zama ya inganta wato abin da ya sa aka ce ba ifi kawai inkifa'i ne da aka samu tsakanin maliku zuwa abdullahi dan abbas amma ana iya samun shi da mutaba'a a wasu hanyoyin sai ga an same shi da cikakken isnadin da ya inganta eh za mu sake bayani a kai sati mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik